da ya nuna mu da wannan shiri na azumi na hudu a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in ɗaya daidai da shekara ta dubu da ashirin miladiya muna roƙon Allah ya hana wa ta'ala Allah ya kara mana albarka ya kara mana imani muna roƙon Allah ya hana wa ta'ala wannan wata mai albarka mai daraja wanda ya kunshi alkhairori da yawa Allah ka ba mu babban kaso cikin alkhairin wannan wata ka samu cikin wannan da ake tsayautawa daga shiga wuta a gafarta musu ai musu rahama wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata zama lafiya da tsaro da karfin tattalin arziki da karfan kiwon lafiya kuma ya kare mu daga dukkan annoba da sharruka muna zuwa ta musamman ga mu'assis na jama'a ke zara ta shi da ake ya samu suna a shafi ismaila idris zakariya allah ya masa rahama allah ya mishi gaba mawallafin wannan littafin da muke karantawa kuma shekul islam abubakar mahmudu gumi allah ya kai haske ga kabarin shi allah ya yi musu kurakurai shi muna addu'a ta musamman da jagora kuma khalifa na malam ashadu muhammad sani ya haya dingin الله يكارا بيت موكو الله يكون شكاريا الله يكارا برا يوسا بركا يتم جيكتا أبو سعيد الكارا سباتيا واتو أمتاكي قطا قطو أشو أشو أرسا بلا رفا الله سبحانه وتعالى يتم جي جاكو يوم قطا نماثي مكانوشي دونا مولجاري كبي نماثي مكانوشي وانا مطبطا دامي سكبي من رفا الله Allah ya kara mata albarka to yawa musulmi jiya mun kai ƙarshen suratul rahman kuma Allah ya ce ta Allah ya karanta wani abu cikin suratul a sai dai da hali ba a samu aka fassara yana ayoyi to idan Allah ya yi ta dawo sai ya sake karanta kuma ma bai karanta ba tun da karatun zai yana nan ai ba ko ne salamu alaikum انظر ماذا ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قاطبة واسعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة نعم ita wannan sura suratul waqi'a makkiyatul manka aka saukar da ita wani zikkun aw sab'un aw zikkun wa zikkun aya ayata inna tana ko da bakwai ko da shida mawdu'u hada ilmi al-ba'd babban darasin da wanda take bayyana mana shine tashin alkiyama wa taqsimul nas wa taqsimun nas da karkasa mutane yawa hadirin yau mala kiyamati a ranar tashin kiyama wato wannan sura bayan ta yi mana bayanin tabbacin tashin alkiyama cewa za a tashi za a tashi matattu kuma akwai tsayuwa da kuma Allah subhanahu wa ta'ala da sauran abubuwan da suke gudana a ran tashin alkiyama kuma turar za ta bayyana muna cewa har tashi alkiyama mutane ba darajar su guda ba mataki mataki ne daraja daraja ko ya aljanna ma ba daraja na su ba suna da bambanci wajen darajoji to ba dai yi magana yan wuta wadanda su aka kasa asbara samili wa Asuma kullu Laila. karatun suratul waqi'a a kowane dare tamshin kasa. yana kawar da bakirci ana in dai mutum na karanta sosul wace a kone dare to Allah zai kore miki wato bukata sanadin bukata ko talauci da kawajin ne masaudi saboda zancen nan masaudu bayan da ya sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma dan masaudu Allah ya sani shi ya ce na ji manzon Allah ya da abin da Allah su tabbata gare shi yana cewa man ka a suratul waqi'a wanda duk ya karanta suratul waqi'a kullu lailatin a kowane dare lam tusibu faqatun abada talauci ba zai shage shi ba har abada bismillahir rahmanir rahim idan waqa'atil waqi'a idan alkiyama ta tsayu ai ka kamata alkiyama idan alkiyama ta tsayu laisa ne waka adira kaliba babu randa babu rayuwar da za ka karya ta lokacin da alkiyama ta tsayu in hannun duniya mutum ya karya ta kafiri ya karya ta ba a tsarin alkiyama to lokacin da alkiyama ta tsayu zai yadda eh, ta babu magana inkari babu magana musu gare shi Allah da baraka wa ta'ala yace sabitatu rafi'a ita alkiyama tana sauke darajar wasu ƙasa rafi'a tana ɗaukaka darajar wasu sama zuwa ga darajar madaukaki ayyukan mu'minin ya min a aqwani wannan wannan kiyama tana bayyanar da faɗuwar daren da wasu mutane ƙasan ƙasa bisu ko lijimin na saboda sun shiga wuta wanda ya fara aka yi suna bayyanar da ɗaukakar daren da wasu bisu ko lijimin janna saboda sun shiga su a janna wato iyar kiyama ta tsayu kowa zai ɗauki matsayi ne masu babban mukami madaukaki za ka hau mukamin masu mukami na ƙasa da faɗuwar daraja warwar su kuma darajar su za ta faɗi Allah ka sa mu cikin waɗanda za a ka darajar su da wannan yini da ta karfiya to malamai malaman tafsiri malaman balaga sun yi bayani ka za rafi'a shi ita alkiyama ita ce za ta ɗaukaka ita za ta kasanta wato akwai abin da raba ke ce ma wato hakiki da majazi hakiki shi ne ma'ana ta hakika majaz kuma shi ne ma'ana wadda ba hakika ba ne kun ga Allah subhanahu wataala shine zai ga ka darajar wasu mutane shi kaskantar da darajar wasu amma sai an ka jingina aikin ga kiyama saboda ita wuri ne to saboda ma ake isna al isna da shar mahalli wato a jingina aiki zuwa ga maginar da aka yi sun da akwai misalai da dama cikin larabci da sai a ce yawon sa'imun don ka'in sai aka ce yawan mun yi ni sa'in mai arziki sai aka ce da azumi ga wale don kafin, sannan kuma an ka jingina kiyamun laili ga dare shi kuma an ka dare mai kiyamun kai mai tsayuwa alhali ba dare ya yi kiyamun laili ba wani na yi kiyamun laili cikin dare amma saboda dare shi har lokacin da an ka kiyamun laili sai aka jingina gari. shi ma yanin ba ce ya azumi ba amma an jingina masu saboda shi shi ne lokacin da aka yi mahalli a kai ina ba ta an fahimci wannan ba haka wannan abin zai bayyana na gaba ka tarar wasu da fatan tarar da wasu a ranar tashin kiyama amma Allah shi ne yi wannan aikin ba yi idan an tafi na abu da idan aka girgiza kasa girgizawa wa kustatin jibalu basta sannan an ka daddake duwatsu aka yi mutu fata-fata ma'ana an ka zuwa duwatsu suka koma guntu-guntu ko kuma suka zama gari wannan yana nuna mana tsarin nan na duniya zai rubuje zai canza bayan da aka sai domin kasa duk da aka yi da ginin da amincin da aka yi mata za ta yi girgiza ba su kai ta tarra su ma duwatsu za su tarra فكانت an منبثا duwatsu za a zama kura abin shekewa. Allah ta ba ta wata ala ya ce wa kulkun azwajan salata. A ranar tantar kiyama, ku mutane za ku kasance nau'i nau'i guda uku. idan mutane ba tare da su guda ba ba nau'in su guda ba mataki mataki ne fa ashabul maimana fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون نعم الله تبارك وتعالى يقول فأصحاب الميمنة وتنوك تقول لا kamar haka? akwai ma'abotan dama Ba mu zafi ne ba ta wani kudu ba mutum wanda da aka bani zama aikin su bi a imanin da hannayen su na dama ba a sabon maimana me ya sanar da kai abinda ake ce ma ma'abotan dama wannan tambaya da aka yi ma ashabul maimana da azimin girmamawa ne da jami'in misali bai da kowane himul janna saboda za su shiga a nan ba ka wanda ya shiga cikin mutanen dama ashabul maimana ya dace kuma ya yi nasara Allah ka sa mu cikin ashabul maimana wa ashabul mat'ama nau'i na biyu shine akwai ma'abuta aure ai shi ma da an yi wuta kullum kullum minhum kitabu ijma'i shine kowace za a ba shi tayi ne da hannun kauni wata ta ce wa rawa a zahari bayan bayan ko hannun hauna sai an bankare shi kan bayan bayan sannan a ba shi wannan takarda ta aiki ba a tsaro mai mai amma mu ya sanar da kai waɗannan mutanen hauni wannan shi ta maimaita da aka yi ma a tsarin makka da hakirun dawa ne da tarihi ga namari bi ta kone mun na saboda sai shiga wuta kaga wato da siyaki yana da tasiri wajen masara kaga ma a tsarin maimana an ce maimaita wannan kalimar da wannan tambaya girmamawa ce ma'ana ka ji mutane ka ga mutane ka ji in ka ji mai daraja waɗannan su ne masu daraja su ko waɗannan da aka maimaita ma ashabul mat'ama menene su su ba kowa ne, ba su da daraja walakar su ne kaga wannan ma'anar da yaƙi ne ya bayar da ita Allah ya mana kariya daga waɗannan ashabul mash'am sabiqun sabiqun Nawai na uku shine sabiqun waɗanda suka tsere ila alkhairi zuwa ga alkhairi ma'ana sabiqu dama daga tsere ne ya ah, ne akwai mutane da suke kokarin ga aikin alkhairi su tsere mu mutane ba ce za su yi kawai su dai su dai su dai ba a'a abinda suke so su su ma yi zara su tsere mu saura ga aikin alkhairi to malamai sun yi fassarori da dama da asabi kuna wato wasu sun ce annabawa ne ko suka ce a ba annabawa ɗaya ba har da manya-manyan sahabban annabawa misali annabi musa yana da wani sahabi yana cikin azabi kuna ne muminu ali auna. yana cikin azabi kuna sabiku sannan habibun najja cikin mutane annabi yin alaihi salam ina cikin na sabi ko cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar da Umar radiyallahu anhu ma suna cikin sabi ko wasu malamai suka ce na ko na ya kunshi duk wani wanda yake kokari ya yi gaugawa ga aikin alkhairi sallah ce yana kokari Yarigai mutane wajen sallar jami'a zuwa tafsiri na yana kokarin kada basmalar da Allah ma za ta ce da rahmanir rahim ta kurce masa to haka yana kokarin ya tsere masaura ya yarigai mutane Ba haka duk wanda yake kokarin ya tsere ya yi ganga zuwa ga aiki alheri ya shiga ciki kun ga ya ka wannan kowa wani ya samu shigowa mu ma muna sa ran mu ma mu samu shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan baiwa ta Allah abu ne mai sauki gare shi na ya sa mu cikin ashabul maimana kuma ya ba mu darajar sabi kuma sabi to an sake maimaita asabi kuna wannan ta'kidi ne ta azimul lisha'ani ma to girma sha'anin su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaikal muqarrab ulaikal muqarrabun في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين نعم Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bayan ya amince as-sabiqun as-sabiqun malamai sun ce wannan mubtada ne to kabar mubtada shine ulaikal muqarrabun waɗannan su ne masu daraja makusanciya wajen Allah su yi fi jannatin na'im za su shiga cikin aljannar ni'ima sullatun min al-awwalin wasu jama'a ne daga cikin na farko ai jama'atun jama'a ne min al-umam al-madiya daga al'ummar da shuɗe wa qalilun min al-akhirin amma kaɗan ne za a samu daga cikin na ƙarshe min ummati Muhammad daga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to kun ga su asabi kuna sabi kuna ‘yan kaɗan ne a cikin wannan al’umma kamar yadda wannan aya ta nuna. A sabi kuna mai umar lumajiya wa hada al’umma wal khaba. Abin da shi ne, ala tsororin mawuduna, wa’yannan mutanen masu daraja ta koli suna kan wasu gadaje, suna kusa wasu gadaje mawuduna. ai da abin kerawa da sakawa abin qurbanin zabi da filalai na zinariya wal jawahir da taskoki na jawhari mustaqiyina alaiha mutakabili kuma suna masu kwantawa su gintira kusa waɗannan gadaje kuma na suna masu fuskantar juna ma'ana zaman yan aljanna ba wani wanda ke ba wani keya da yana kallon kewa kiyar a gaba da gaba ne suke kwance ko zama ya tsufu alaihim wildanun mukalladu ya tsufu alaihim wildanun mukalladun bi aswabin wa abariqa wa kasin min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينفقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقوم عين نعم Allah mai jima da wanda yake ba mu labarin irin hidimar da za a wa 'yan aljanna. A aljanna ba a ɗaya, ma'ana ba a haihuwa bale a ce ana cikin gidan iyali ga ɗaya maza ga ɗaya mata, ‘ya'ya mata su taimaka ma uwayensu su yi musu hidima, su kuma ‘ya'ya maza su wa umarnin su hidima. Babu wannan. To, saboda dan adam yana jin daɗin ganin ƙananan yara kuma yana jin daɗin su yi mai hidima sai Allah ya halitti wasu ƙananan yara wanda sun ka isa su yi hidima a cikin aljanna Allah ya ce ya tsofa alaihim wildanun mukalladu wasu yara ƙanana suna kewayawa ga yan aljanna su ne musu hidima kuma wayannan yaran mukalladun za su dawwama akan kurciyarsu ba girma za su yi ba suna nan su siffar kurciya da yaran a yaren ta haka za su zama har abada amma dai suna nan suna yawa suna yawa yana da janna kilima bai aka wani suna zagayawa da kofi kofi ko fufuka a kadahun la'urala a larabci an ce alku alku shi shine kofi wanda bai da sai da mariki shi yake shi ma alko wa bari sannan wato suna zagayawa da kofuka masu mariki shine a bari lahauran wanda suke suna da mariki wata rafin kuma suna da baki inda za a aza ko inda za a tarara a ɗabi a ɗabi ruwa wa sannan yan yara a suna zagayawa da wata giya ina ushur bil shine kofin shan giya giyan nan min ma'in wato daga giya ta marmaro ai kamarin jariya min mambai giya wadda take gudana daga marmaronta la sabu abada kuma marmaron bai yankewa har abada ba irin giya duniya ce ba wanda ake hade-hade a matsa daga yayin da kuma ko kuma daga abin da ya kamata لا يفتحون لا يفتحون عنها ولا ولا يملكون wato la yufassahuna anha ya aljanna ba su samun ciwon kai daga wannan giyar da aljanna sannan wala yuzikuna ba su samun kuma tabuwar hankali maye don haka ba irin giyar duniya ce ba wanda tana sa ciwon kai kuma tana sa tabuwar hankali wato hankali ya bushe wa baki hati min ma ya takayyaro kuma ya aljanna a yare na za ka ya mutu da wasu itacen marmari min ma ya takayyaro na daga abin da sun ka zaba ma'ana ba wai ka musu za a yi in kana ce ka ci ba abin da an ka samu kenan a sai abin da ranka ke so shi ne kawai za a kawo ba wala hali tsairin sannan za a zo muku da naman tsuntsaye min ma yashtahu shi ma daga abin da suke sha ba wai ta aka yi yau kaji za a yanka muku ba in kuna ci kuci ko kuma yau talatalo za a yanka muku in kuna ci kuci a'a kai ne za ka ce yau talatalo ko kuma yau kutanta ko zarfe ko kaji ko jilina ko ba ta ba dan duniya ne ya ci jilina balle ya tsaya aljanna ai akwai akwai jini na aljanna to saboda haka sun nau'in da suke shawa kiza za a kawo walahum lil istimta hur sannan ya aljanna suna da mataye na hurul domin su yi tamattu su yi Ya nisa'un shadida su sawadil uyun mataye ne masu tsananin bakin nan da idan kuma ya su sannan masu tsananin farin nan na ida inun sannan da tamul ulul masu maye idanu ne kusirat ainihu ha limo ja da malla ya tabo ta sarifi cewa inun asalin sa uyinun ne Ba amma saboda ainihin ta yi mujalasa ta yi kwasaka da ya sai aka tsoko gwamma din da aka mai da ita kasara ta dace da wannan yayi الله تبارك وتعالى يبدا هنا بالثاني يقاوم الثاني ما تاعي الجنه يدي كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا salaman salama. سلاما نعم الله يبارك مثالي yace ga misalin lu'lu'il makanun misalin ku mata yana aljanna kamar lu'lu'i ne almakanun wanda aka tsare a cikin wato kumbarsa ba a fitar da shi ba to lokacin da aka fitar da shi yana kalli yana haske shi a misalin wayannan mata da za'an kuma su mata nan sakamako ne mafa'ulun lahu aw mazdarun wal amil muqaddarun ai da da lahum ma Kira, mun san ya ma ya aljanna wannan nema da aka ambata lil jazai domin sakayya aw jazaina ko mu yi musu sakayya ne ma zo ya amalu da abin da suka zama suna aikata ma'ana mun saka musu ne da aikin aikin da sun kai dan kaɗan ne amma Allah ya fasa wannan sakayya mai yawa ba wani wanda aiki ne zai kai ta aljanna kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani daga cikin wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna tsatsa aiki ne ya kai ta aljanna aiki ne mai isa ba sai sahabbai suka tambaya suka ce walau anta ya rasulullah hadda kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau ana illa an yatagammadani Allah bi rahmat hadda ni aiki na bai kai ni aljanna sai dai Allah ya lulluce ni da rahama ce amma in kai abinda Allah ya ce kai kabbar abinda Allah ya ce ka bari da'an nan da kai to da'an nan ba ta da yawa in an gwama ta da girma aljanna da mukamin aljanna to amma kuma Allah ya yarda da wannan aiki na kadan ya karbe shi shi baka lada mai yawa ya baka sakamako mai yawa ka gani ko sai su ce kuma ma kunna eh wa ma kunna da na biya laula an hadana Allah eh saboda haka ya aljanna suna jin dadin ni'imar da ta aljanna suna godiya ga Allah ba ta wanga abin da gare ka na ya Allah shirya ma mu yadda cewa kai ne Allah mu zan musulmi masu dibin gabas suna sallah masu yin azumi masu karanta Qur'ani ba dubara mu bace ba karfin mu bane kai ne ka shirye ta Allah muna godiya gare mun yi aiki dan kadan kai mana sakayya da baiwa mai yawa la la eh, la yasma'una fiha lagawa ya aljanna ba su jin magana barza a cikin aljanna wala ta asima ko ba su cin wato zunubi ma yi rufin abin da ta mutum ya yi zunubi duk abin da za a saba ma Allah da shi na magana ko na aiki ba a samun shi a cikin aljanna illa filan salaman salama abin da kawai za ka ji magana ta aminci assalamu alaikum assalamu alaikum mala'iku su ya aljanna sallama ya aljanna su sallama wannan shine kawai za a ji da ire-irensa da hira ta duniya mun haɗu mun yi aiki alheri kaza a masallaci wata rana mun zai mun je mun je muna sauraron tafsiri aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ko an je wajen jihadi aka yi kaza aka yi kaza ko mun je makaranta aka yi kaza to irin wannan hira ana yin cikin aljanna ai hadda ma tuna wasu mutane fajirai dan aljanna za su rinka tuna wasu su ce ni ma ina tsammanin wani tun da ban ga dai wurin gaba to yana mugun wuri to da yake ana iya lekawa daga aljanna a leka cikin wuta sai ya ce mai yan wuta abokai ne su suke hira fa hal una, musallihuna sai ko kuna lekawa mu leka akwai wani wanda duk sani fajiri ne kangararre ne to tun da ban gane mana to yana tun da gida biyu ne in dai ba ana hana ka fasala fara amu fi sawai dai ko da ya leka sai gane kan tsakiyar wutar ba. to amma muhawara ake yi tsakanin ya aljanna da yan wuta kowa na gida ne ya aljanna su ce wani kuna kun ka tsoron tsawa can duniya kuna ta madadci muke ba kusa daidai muke ba kowa kaza kowa kaza kowa kaza to ga ki yanzu ga halin da ake gaskiya ta bayyana wani ma sai ya ce ta ka kare ta kace babu wuta yanzu wuta kariya ta faɗa min wuta kariya ta dole ya ce gaskiya ce saboda haka ana samun wannan maganganu da wayannan muhawara tsakanin ya aljanna da ma ya wuta da hirar da za a samu tsakanin ya aljanna tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ashabul yamin وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين to mun cika magana akan ashabul yamin kenan tun daga inda aka ce ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im har zuwa da aka ce illa qilan salaman salama bayani ne ga matsaya ta manya-manya kun san kowa da matsayansa to tun da waɗancan mukarrabu ne ne sai aka yi bayanin abin da Allah ya musu tanadi to wa ashabul yamin sai kuma su kuma ashabul yamin ma abuta dama ma ashabul yamin menene ma abutan dama su kuma waɗannan masu wannan daraja shi sidirin suna cikin itacen magariya shajarar na masaburin la shauka fi wanda ba ta da kaya Allah ya gwada mana magariyar da ba ta da kaya magariya ce babu kaya kuma ba wai irin cikin ɗayan magariya suna ne wadda magariya ta duniya suna dai sun kaɗa ba iri guda da zarsu suna ne kawai sun ka in dai kana son a ga magana to sai kalle ka bari har ka gawai sannan ka ga magana yanzu labarin magana ne kake wa talhin sannan ashabul yamini wato suna da wata itaciya ta ayaba manzu wadda yake dumbuwa dumbuwa bilhamdu wato ma'ana tana cike da iya min asfalihi daga ƙasa ila ala wa zuwa ƙasa zuwa sama daga ƙasa har zuwa sama ita ma wannan ayaba ita ce ayaba ta hakika wadda ayaba ta duniya hoto ce kawai wa mamadu sannan da wata inuwa wadda yake dawwaman ma mamadu tsaye ana inuwa aljanna ba ta yankewa domin babu zafin rana wanda zai sa sai ka tashi ka wuru ba kana gobe, ko ba ta wurin aiki ba ka zauna cikin inuwa nan duniya to dole dai ka tashi ka canza wurin zama ko ba haka ba domin inuwan nan ba ta zama wuri guda ta gurguza za a yi dole kai kuma ka buru to amma inuwa aljanna tana nan da waman ma ba ta taga wa ma'in maskumin sannan suna cikin ni'ima ta ruwa wanda yake maktubin ai jarin da'ima mai mai gudana koyaushe wa baki hakin kasira da kuma itacen marmari masu yawa la maqbu'atin ba ba wadanda suke yankewa ba a wani lokaci wala mamnu'a ko ba wanda aka hana ma ba a ce ka ci wannan banda wannan a a cikin aljanna ya yi itacen da duk a cikin aljanna ba a wanda ake hana mutum ya ci kowanne yana iya amma kun ga nan duniya wato ko dai shuka itace kake yi kana noman itace to sai dai ka noma wasu ba ka yi noma wasu sannan in ma sawa za ka yi to wasu kana son ka sawo babu amma aljanna ba haka ne kenan akwai lokacin da ya itace za su yanke ai wajen su ha a gaji babu sai dai a jira lokacin su amma aljanna wani ne koyaushe a cikin wa kurshin marfu'a sannan suna cikin ni'ima ta shinhida madaukakiya abin daukakawa ala sururi sun ga dace wal maqsud bil kurshi abinda ake yi da shinhida muna nan ma ma yashmalun nisa'a shine abinda ya hada hadda mata ya aljanna wal ardu tusammin mar'ata firash larabawa suna ambaton mace da sunan firash bi dalilin ne. saboda malam ya ce abin da ya sa yi wannan fassara ya ce wa furshin marfuwa ba shi ne da yake ne ba a har da mata ya aljanna ake ne. don Allah ya ce inna na kunna sha. lalle mu ka halitta wadannan mata ya na aljanna halittawa wajen na kunna a makayawa. sai muka sanya suka zan yan mata ne a zara kan kullama a tahunna a zuwa da sunna duk lokacin da mazajen su suka zo musu wanda su wanda za a same su a zara da budurcin su wala waje a kuma matan ba a samun wahala urban bidan min ra'i wasu ha, jan faru wa niyyar mutahaddila ila ha, wato kuma ta aljanna suna da wata sifa wadda a kaɗan ne cikin matan duniya suke samun irin wannan sifa domin urban dinnan ana nufin mace mai ƙaunar mijinta ƙauna ta hakika wato tana da shauki tana da soyayya tana da ƙauna ga mijinta babu randa ranta zai shi game da shi amma kaga matan duniya ana iya samun ƙauna da soyayya wani abu ya ɗan gitta shi kenan da ce ai ban taba na ma samu alheri gare ka ba ba ka taba yi min komi ba ba wani alheri da ka taba yi a karaman sannan Allah ta baraka wa Allah ya ce mata ya aljanna tsarar juna ne jam'u sirrin ai ya su fistin ne wato shekarun su daidai wa daidai suke ba wata fistin ne wata da tafi yamin mu hadisa su domin ma'abutan dama silatu ajda alahunna aw da alahunna وهم سوء أصحاب اليمين سلة جماعة من الأولين daga mutanen farko wasu lafin min al'akari sannan jama'a ne kuma daga cikin na ƙarshe ina jin wannan ne a ake cewa 'yan Araba ya aljanna kashi biyu to za a wata kashi guda da duk al'ummomin da suka shuɗe kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi guda kuma namuna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadda wannan rabi kuma wannan aya ta nuna haka don an ce ashabul yamin sullatun min al-awwali wa sullatun min al-akhir dama al-akhir ne an fassara shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma اللهم min wa وأصحاب shimal وأصحاب الشمال الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم نعم تقول shi kuma da inda aka cewa ashabul yamin ma ashabul inda aka ce fi sidirin eh masadurin har zuwa na inda aka ce wasu lasumin al'akirina shi kuma ana bayanin masu daraja ta biyu ne sabon yami wanda yake abinda Allah ya za mu abu ne mai gwaji sakamako ne mai gwaji mai yawa aljanna in dai ka shiga to shi kenan ai an dace hadisi ya zo cewa na ƙarshe wanda zai shiga aljanna mutum na ƙarshe wanda zai shiga aljanna wanda har ya yi kursuna ya taɓa zama gidan yaji ya zauna wuta ya gamu da gafa Allah da yafiyar Allah aka sako shi aka ce a kai shi aljanna sai a ce mai to ka shiga gidan ka in ya tasan ma wannan gidan nashi wannan benen nashi sai ya ga wata daga cikin mata aljanna cikin matarsa tana walƙiya tana haske sai ya faɗi sai ya faɗi yana sujuda sai ce Allah na. saboda ma an ce ana ganin Allah cikin aljanna sai ce ya kawo da ya ce Allah ya kawo da ya ce a to ba Allah na ma zaka yi za a ce da higa gidanka nan shi ne gidanka sai gidan nan yana ganin ya yi mai girma ya yi mai yawa sai ce Allah ba ka irki ne wanga gidan aka ce ana wani a ce san gidanka na an ma ƙara ma da ninki ninkin ba ninkin har goma iri to wanda an na baya kenan cikin aljanna kuma hadisin ya nuna kowace gida da an gaba shi na farko ya fi duniyar ga abin da a cikin saboda haka in dai Allah ya ma arziki na shiga aljanna shike nan ka dace Allah ya mana dacewa ya mana muwafaqa to sai kashi na uku waɗanda su ne suka bashi kashin kawai dukan sun yi hasara kuma wajibi na a kowace sallah a kowace addu'a mutum ya yi ya nemi tsari kada ya shiga cikin Allah da baraka wa ta'ala ya ce wa ashabu shimali sannan akwai ma abutan hauni ma ashabu shimali menene ma rauni hauni da su ba kowa bane walakantattu ne isa ne suna cikin wani irin iska ainihin hawa wani iski iska mai tsananin zanen yinan nari daga wuta kuzo fil masabi wanda iskan yana kutsawa yana shiga cikin hanyar gashi cikin kafar gashi yake shiga ne mai sannan suna cikin azaba ta ruwan rami ma'amun da zai ma'arara ruwa ne wanda ya kai matuka wato mai tsananin rami ne wa zillin miya hamu sannan suna cikin wata inuwa ta azaba wanda yake inuwa hayaki ce na wuta hayaki ne ya zan kamar kirgin ya yanayi musu inuwa amma inuwa azaba ce dama ko ne wanga da muke gari da inuwa sai itace sai Allah ya yi ta zama ne ba ga mutane ya ga dama sai ta koma kamar jahannama saboda haka sai Allah ya kawo wannan ya kawo su wannan inuwa din da hayaki labarin wannan inuwar ba mai sanyi ba ce wala ka yi ko ba su da kyawun gani innahum kanu qabla zalika mutrafin innahum kanu qabla zalika mutrafin وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci dalilin da yasa aka kai wannan yan wuta a sabon shimal a cikin wannan azaba matsananci Allah tabaraka wa ta'ala yace innahum lalaytu kanu tunzamu qabla zalika kamin wannan rana ta kiyama a duniya mutura bina abin ne imtawa ne ayyuna amina ayi mutu ni'ima da iman wata irin nema an samu wani kan mantar da su rabban ubangijin su a kalibin da kuma mahalicin Allah ya ba su jin daɗi ya sun kamance da Allah saboda haka duk wanda ya mance da hal mahalicin sa ya ɗauka ma kamar shi yake ne saboda ya samu daular duniya ko ya samu mulki ko ya samu wani abu na kinkawan duniya to akwai irin wannan rana tana da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kanu yusirruna 'ala al-jinsi al-'azim sun kasance suna dogewa akan zunubi mai girma ai shirki shine shirka suna kafirci suna shirka da Allah saboda haka kafirci da shirka suna cikin abin da yake kai mutane cikin wuta Allah ya kare wa kanu yaquluna kuma su wayan wutan nan sun kasance suna cewa ai da mitna wa hanya yana yiwa in mun mutu wa kunna turaban muka zama kasa wa imaman muka zan kasusuwa nama da jijiya duk sun kasa ta ce abin nan eh, gara ta ce a inna la maba na za a tayar da mu ba su yadda ana tayar da mamaci ba wai saboda kasa ta ce jikinsa kasusuwan su yi bari ai za kunna imaman nakira kaga wannan cikin maganin banza na kafire ke da cewa ba su yadda Allah na iya mai da halitta ɗan adam ba bayan ya mutu. Amma a ba wannan awwalu har ta to in ma an tashe mu mu to ai hadda ubannin mu ana tayar da su da kakannin mu. Kaga suna inkarin tayar da uwayen da kakannin su da su. To shine awa a ba wannan awwalu da mana ya faɗi abin nan fuskokin kira'a da irabi amma dai yadda sun yi wannan ne da ba istibari wato don su ne kan sanya yawan wannan ayyuka kulka ce inna lawwalina wala tirin لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين إن الأولين والآخرين lalle mutanen farko na farkon tun na farko ne akhirin har zuwa na karshe lama da mauna wallahi za a tara ila ce yau ma'lum wato don wani lokaci wanda yake sananne wanda Allah ya sanya a ma shi ne na tashin kiyama Allah ya rantsuwa da zatin sa cewa sai ya tara mutane gaba ɗaya na farko zuwa na ƙarshe a ran tashin saboda haka kafirai masu shakka su da shakka in kuma za su ci gaba za su ci gaba za su ci gaba da shakka da kokanto to gare su da rai ثم إنكم أيها الضالون من كذبين sannan ku waɗannan fatacci masu ta, wato za ka alkiyama la'akilu na wallahi za ku ci ni ta dare daga wata itaciya ɗin zakko ta zakko ma'ana Allah yana sanar da kafirai yan wuta cewa wallahi sai ya ciyar da su wata itaciya mugunya itaciya wanda Allah ya ce inna hala ta kare inna shajarata zaqqum ta'amu nasim kalmuh تغلي في البطون كغلي الحميم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Allah ya zubar da wutar a wannan wannan abinci na wuta wato itaciyar zaku a wurare daban-daban. Allah ya ambaci ta saboda suna mugun itaciya itaciyar azaba cikin tsakiyar wutar jahannama wannan ita yake zuwa. Wuta kuna ta kai amma ita wannan wuta ta wannan itaciyar ta kai da wuta. sannan Allah ya ce wannan itaciya ta'amul azim abinci ne na masu zunubi kuma idan san wuce ce wannan itaciya ka fasa ta kai cikin ciki ne ka galil ka da ruwan zafi ta tafasa yan aza da tukunya an sa gumagumai to haka ne in mutum ya ce wannan itace cikinsa zai zan kamar tukunya wadda yake tana da gwargwada tana da Allah shi muna kariya saboda haka Allah ta baraka ta Allah ya tabbatar mai yan wuce sai sun ci wannan itaciya amma ne kuna bin har da shi kuma wallahi sai sun cika cikunan su da wannan itaciya ba wai da tsara a su yi su bari ba ba la sa za su yi su a'a ci za su yi dole sai cikin su ya cika fa sharibuna alaihi min alhamin sannan bayan sun ci wannan itaciya mai zafi sannan su sha ruwan zafi ma'ana nan na ma duniya an kace abinci kana neman yan ruwa masu ɗan sanyi sanyi sai ka taushe ko to su kuma in sun ci wannan itaciya ta zabuni sai a ba su tafasashen ruwan zafi sai su sha su taushe Allah shi mana kariya Allah ta tabaraka wa ta'ala yace kuna shurbal hin abinda aka misalin shan yan wuta da wannan ruwan zari kamar rakumi mai jin kishiwa ya zo ya samu ruwa zai rinka sha yana sha yana sha yana sha sun san kuma an je har wuri a je a gare ko cikin ciki ne yana da wata salka ta ajiyar ruwa shi yasa ake gani yana shan ruwa sosai kuma in ya sha ya cika salkatai to yana iya kwanaki kishirwa ba da dame shi yana ta yawon to wanda raƙumi yake sha raƙumi mai jin kishirwa yake shan ruwa to haka yan wuta za su sha ruwan zahin nan suna sha suna ƙara suna sha suna ƙara ba dan jin daɗi ba bisa ga tilar da suke yin wannan هذا karanta ذكرت يا haza nuzulun wannan shine wato da ya kwasu da aka shirya musu ai ma wa yadda lahum mai din a ran tashin kiyama kun san kai ba ko kana shirya mai liyafa wato ka dan gabatar da abinci da abin sha gare shi su ko wannan yan wuta wannan zakumi da ruwan zahi su an kai musu tanadi Allah ya kare na harin lokaci ya yi

Da kuma za mu tsaya ga wannan gaba da aya ta hamsin da bakwai za mu tashi yin Allah ya nuna muna a inda Allah ya ce na hannu kalaka na kun falaula su da muna roƙon Allah Allah ya albarkace mu kuma wannan karatun da muka yi sun ta saurara Allah ya amfana da mu da shi kuma Allah ya ba mu yi shi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ورحمة الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن والاه إلى الدين ما بعد Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A tafsirar ne mai girma muku dora daga bakin Dr. Muhammadu Abubakar Wani shugaban wasu malamai na arzikin lokacin ma kuma shugaban ilimi da tumatura na jihar Kebbi wanda gabatar ala masallacin zuwa gidan yari tare da alaramma Abubakar Abubakar Argungu a malam Allah ya saka muku da wasu shi alkhairinsa. akwai tambayoyi da aka rubuto kamar haka wannan yana tambaya ya ce ala gafarta malan yana tambaya da ganin limamin da ke ba da sallah an yi sallah an kare ya yi tafiya kuma sai karni tafiya farko ya ce assalamu alaikum a sai ya ce allah ya tsawaka ya ce kawai da gafarta malam da shi wannan limamin shi ya samu mamu samu shi assalamu alaikum sallame ko kuwa a buɗi za shi mutu shi a takaitai shi malam mene ne matsayin wannan sallah idan ni mai yi magana wadda ba cikin jinsin sallah ba to sai a yi su da hannun in ma bai gane ba ana yi magana a ce liman kaya ba yana sallame sallah eh domin ya sallame ya sallame sai a yi bariya saboda ya yi kari da sallah kuma ah, ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo cikin sallah yace an mantar da shi domin a yi koyi da shi wajen gyara sallah saboda haka babu zargi ga liman don ya zo wajen sallama sallah kamin ya sallama ya ce Allah ya tsawa ai ana ana bukatar da ya Allah ya kamata ma mun malam su ji halitti ma to masu tunani masu hankali sun ce lallai akwai wani abu ga liman wanda kuma mu ya kamata a wa a cikin tsoron Allah wata yadda da aka ce Allah ta yi tsawaka ba ko wani abu da tsanani wurin ko a ko wani abu da tsanani saboda haka ma mu da ka kula da limaman kada wani mamu abin da kawai za su yi da yau liman mantuwa ya ai har liman kai limamin mu kullum ta yi su dudu su dudu su hau to ba ma da liman da ya tara hatta saboda haka da Allah a yanka sai mu kama limai Allah ya ba mu dukkan yara wannan yanzu da ya daga wata malam karatun da aka yi jiya daga cikin karatun kaya bayanin cewa idan mutum Allah ya tabbata da imani ya tsaya shi aljanna to akwai wasu mata suna nan waɗanda ba ne babu wani mutum kwanci ne wanda ya taɓa shafo su. Ita da babu kamalan. To idan ita kuma ce Allah ka bare wata tana da imani aka kaya ta da jarra wani kan sai an kai mata ita ma tana da wasu mazaje waɗanda ba taɓa shaƙo wasu mata ba da ita. A ai su mata aljanna ba a mutu ya musu mazaje. In mazan in mijinta ya shiga aljanna da tana nan mata sai kuma ita a shugaban waɗannan matan na wurin domin kuma san wurin ba su yi ibada ba Allah ya halitta su ne kawai dan wato su rayuwa cikin aljanna tare da mazajen su nan matan na duniya da su an kai sallah da su an kai tauhidi da su an kai azumi da sauran ibadu saboda haka su ne na gaba na gaba ya yi gaba na baya eh, saboda haka mace ka sai tunanin cewa wani a canza mata a yi mata wani yan samari a aljanna wasu a halitta wani yan samari a aljanna wanda ba su ba aure wasu kuma a ba haka ne Allah yana ba su mazan wanda suka yi zaman duniya da suka yi bara tare in ma bai da bai sai da ba Allah zai mata wani gani ya haɗa da wani mumini wanda yake yana cikin aljanna kuma wanda yake mafi jiki gare ta eh, wannan shi wannan addu'a ce buga suka ce muna addu'a da yan kwamitin wannan tafiyar Allah ya saka musu da alkhairi na suka ce don Allah muna roƙon yan kuma su wani tafsir da su nemi taimako ga jama'a domin tsara abin sauti domin wannan sauti zai isa inda ya kamata a isa saboda haka sai mutane sun fara taimako an samu kayan sauti don ƙari to haka yanzu eh, wannan da wasu na kuka fito na suka ta kuma ga mun gabatar da ita kuma mutanen da a kamata a gabatar da ita gare su an gabatar da ita gare su na cewa sautin nan zai isa kuma da sun ga hutun nan suka da sun san sautin nan ba bakin malam na su ka isa ba dai dole sai kowa ta kashi na su gudun ba saboda haka jama'a da ga kunan ba ka shawara ta aka gari ya kamata a jama'a da zuwa ya a wannan ne Allah a san taimakon ba sai taimaka domin aka ci gaba da gudanar tafsir to kusan yayin wanda yana kaso ba sai mu kowa bayani ko ka ganin kasuwanci da da nan da yadda su da aka samu mai da tsohon lokacin zaune ta aiki wannan abubuwan sai da kuɗi ba haka kullum za a gaji sa kiran ta zagayawa domin a samu abin da za a tallafa wurin ɗaukar na wannan sassan a Allah ya samu dace a liman isa sai gaba sai muna cewa Thank you.